faƙalar ta isa mista tana cikin ta ce mista ya na na aisha bata san abin da ke gudana faƙultu laha sai na aisha ta fada mata ta ce bi isa ma kulti abin da ke bai dace ba bai kamata a ta su bi na rajulun kan badar da ya halarci yakin badar ya ya ke ko ya yakin aisha ya yakin badar ke ma ya yakin ba haka bane ba ta sa da ke gudana ba dan me zaki zagi mutumin da ya yi maka qalat ayyun hatta tace ke wannan yariya awalam tasma'i ma qala ke ba ki ji abin da Musa ya da ba qultu wa ma za qala sai na rayu cikin me ya faɗa ni ba sa abin da duniya ke ce ba qalat tace fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifk sai tace masa an faɗi kaza an yi kaza an yi kaza tun wata ɗaya ɗin nan ga abin da ke gudana a cikin madina da gare fasdar maradar ila marar ce sai rashin lafiya rashin lafiya kuma ya sake dawowa falan mara jatu ila baiki ta ce da ta dawo gida a fada fada alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya shigo mata fa sallama yayi sallama kuma kana kaifa tiku ya ya ya ya ya ya ya take ba ma ya take ba ya ya take kultu sai ta san asalin abin da ya faru ba ta jin rahama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da wannan tambaya da yake kultu sai ta ata azanu li an ace abawai ya manzon Allah za a yi miki sunni da sai gidan iyayena قالت وانا حينئذ اريد ان اتيقن الخبر من قبلكما ta ce abin da yasa ta ce a ba ta izini ta je gida so da ke ta je cikakken bayani ya gaskiyar magana ta gini fa a adina li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce sai manzo Allah ya bani izini ya ce za ki zuwa gidan fajitu abawayya ta ce sai ta zo gida fa qultu li ummi ya ummata tana zuwa ce ya mama ma ya ta tahaddathu nas menene mutane ke faɗa ne fa qalat sai ta ce ya bunayya ya ke ƴata hawwini alayhi wanda da hankali babu damuwa fa wallahi na rantsi da Allah laqad ma kanat imra'atu da wadi'atan inda rajulin yuhibbuha tace ai duk macen da ke da karuwa wajen mijinta ta samu daukaka yuhibbuha yana son ta wala tana kuma da kishiyoyi illa kafarna alaiha sai al'amari shi mata yawa sai wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa to shine sai malamai suka ce ai duk wani abin da yake faruwa duk wani mai ɗaukaka sai ya biya harajin wannan ɗaukaka abin da suka faɗa ya ce walil kurbin zaribatun ya dafa uhal mahku soyayya in ka samu kina da ɗaukaka wajen mijin kiɗin nan wallahi akwai harajin da sai kin biya walil nuburi zaribatun ya dafa annabi duk wani wanda ya samu ɗaukaka yana faɗa a ci ya samu ɗaukaka ana yi masa wallahi akwai zariba akwai harajin da sai ya biya wannan ya zage ka wannan ya bata maka kana kallon abubuwa kana bukata ba ka son sunan kai bata a kauce musu kada ya ce babu abin da Allah zai baka sai ya jarrabe ka wa kallama ala najmul mar'i kasura wa kullama ala najmul mar'i kasura hasil duk sa'an da taurarin mutum ne sama ana cewa wani wani sa'an da mahasadan su suke yawa bi mithli hadha hadda ummu rumana bintaha aisha ce wannan magana ita ce ummu rumana ta faɗa ta kwantar da hankalin yarta na da aisha abinda ta faɗa mata kenan wa wallahi laqalla ma kanat imra'atun qad وبيئة عند وبيئة عند رجل يحبها ولها ضرائب إلا كفرنا عليها قالت لنا عائشة قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا سبحان الله abin da mutane ke tafa aiki nan qalat fa bakaytu tilka al-layla hatta asbahtu la yarqabuni damun wa la aqtahinu bi nawm yace wannan dare kuka ta tai hawaye daukewa kuma ta kasa bacci thumma asbahtu abki tace tawaye gari tana kuka ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب واسامه بن زيد sai sai na yi kira sai manzo Allah ya kira aliyu da gona usama da dan zai kai ma ta gona matsala ta kai haka sai a zabi mutane da aka amince da suka ce fitina ita tashi ana kashe ta ne da shigo kamar yadda ka san wuta ta tashi ana kashe ta ne da zubarwa amma aka ce za a gari sai a kai ta daji ita ce sai za ta ce ali ku usama yi zaid hina talbasa wahayi lokacin da aka ce wa wahayi bai zuba an jira an kira har an gaji wahayi bai zuba yastashiru ma fi shirati ahli manzo Allah yana sai sayyidina ali da usama da zai dangane da yaya sai sai rabu da matarsa ya koya sai wannan al'amari ya kai inda ya kai fitina ta kai inda ta kai munafukai sun yada komai halat ta ce فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الوجه أما أسامة بن زيد sai ba manzon Allah shawara dangane da abin da ya sani dangane da matan manzon Allah ya san na Aisha ba ta da alaka da wannan ba ta da kaza ya wanke ta ya yace ya manzo Allah hum ahaduka iyalanka ne matarka ce wala alamu illa khair ba abin da muka sani game da ita sai alheri an gaba da usama da dawa sai saurawa yace wa amma ali ibn abi talib amma ali ibn abi talib fa qala sai ce lam yudayyiq Allahu alayka wan nisa'u siwaha kathiran wa in tas'al al-jariyata tusaddiqu shi Allah bai takura mu bai kutunta mu ba mata ne yin kamar ta suna da yawa ina ke da kaza kun aka fada da dawo yau Allah bai takura mu da mata da yawa me yake nufi ka iya aure wata eh ka shine sai malamai suka ce النص والمشورة بخير والامساك عن الشر مهما اعتقد الناس ان في ذلك مصلحه يجي haka من الصحه والشاور كيف kokari ka tabbatar da alheri ko da kana ganin abin da zaka fada din nan akwai maslaha ciki amma ka karkata inda yake alheri fa inna mashkurata ali radiyallahu anhu zanna abawa fi nafsi aisha radiyallahu anha sinina tawila shawaran da sayyidina ali ba manzo Allah din duk da cewa yana ganin akwai maslaha amma wannan abin ya tsoro cikin zuciyar da Aisha lokaci mai tsawo rakma annahu lam ya'mal biha tare da cewa manzo Allah bai aiki da shawarar na Ali ba amma tun da ya faɗa maganar tashar kundin na Aisha ta ce har abada tana jin zafin sa a rabu wa riwaya kulluha kuma ce riwaya da sojojin wannan kisa dukkan تجمع على أن علي رضي الله Dan da يدع إلى kuma sun yi imani cewa sai na an yi kare da alaƙa mun gane ko fi wakil da ni na fa'a na fi ni kibaru sahaba ya ce a lokacin da manya-manyan sahabai su kare sai na an yi kare bal tajma'u ala annahu ashara bi talaqiha yace riwayoyin sun hadu cewa sayyidina ali ya ba da shawara a sake ta bi tariqin tasrihi aw talmih ko ya fito ta suka sake ta ko ko a'a ya yi wani abin da ke nuna cewa zai iya sake sai ce wa ba ma ta zarna an ƙara ba ya ce duk hanzarin da za mu ba sai da an wannan an yi da sake kamar an zarra kuma wa wasu kuma kamar yadda malamai masu su kai wasu da an hanzari ya ba ya ce sai wasu ala ɗaya za ka zawa an da rular zafi ana wani ya ƙare kan kuma ba a yi kuma da hukuma mai tsananin duhu sai na alim bai kare ba wala yubali min shakku bi annahu lam yati bi mashrati bi mashratihi idha aja bila yace ba ko shakka cewa sai na alim shawara ne bayar da bayar da sai na aisha yana ganin maslaha ce أو التشكيك بها وإلى شكا من الإبداع وإذا كان وصوله قد نظروا إلى تلك النصيحة قد يفيد ko ووضوح الحقيقة التي waɗanda suke jayayya da sai na ali bayan aya ta sabu ta wanki da aisha sai suka koma cikin maganar nan sai na ali ne suna bincike suna nazari suna neman ya za su kaka ba sai na ali ne haka mu alaiha bin hadar su ka ce duk inda za a je da na wannan shawara ku shuru fa hadhihi nazara ya allati bijahi sawab li anna tisara kunnaha kanat shi waɗanda suka ce sai na ali ya yi laifi ke kuskure wanda kuma duk inda aka ji suka ce to ya za a yi suka ce kissan tun daga farko ta har karshen ta kanat imtihanan wa ibtila'an lil jami' kissan tun daga farko ta har karshe ibtila'i duk wanda ya samu kansa a ciki sai ya shiga ibtila'i wa in tas'al jariyata tasduku in ka tambayi jariya za ta faɗa maka gaskiyar al'amari qalat na ra'ayi ta ce fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barira fa qala ai barira sai manzo Allah ya kira barira sai yake barira hal ra'aytu min shay'in yuribu min aisha kin taba ganin wannan abin da ke sa ku dan gane da nana aisha kina da bayani kina da labari ki fada min sani qalat lahu barira sai barira ta ce wallazi ba'athaka bil haqq na rafi sarki da ya aika da gaskiya in ra'aytu alaiha amran qattu amisku alaiha ban taba ganin wani abin da zan zarge ta da shi ba akthar min annaha jariyatun hadithatu sin yariya ce karama tanamu an ajini ahliha abin da zaka baba kamu ko ko to shi ta shanya tana gidani haka su suna ci ba ta sa abin da take ciki ba da bi za a za a zargi wannan fata ki dajiru fata akuni halan fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-minbari tana fada masa haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa cewa wannan magana ta barira magana ce tabbas na Aisha ba ta da wani sai ya hau kan minbari fasta azara min Abdullahi bin Ubay bin Salul ya taron jama'a wane ne zai kafa min hanzari kan Abdullahi bin Salul waye zai min zai sha min dauka min fansa wa zai je ya ji masa kaza wa zai je ya same shi kaza قالت تجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أثاه في أهل بيتي وأزيك سمين ده حذري daga wani mutumin da yake cutar iyalina matata fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira anan sai manzo Allah ce fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira wallahi ba abinda na sani wala kan zakaru rajulan sun sun ambaci wani mutum suka zarge shi da ita wannan mutumin ma alimtu alaihi illa khair shi ma wannan mutumin ba abinda na sani game da shi sai alheri wa ma kana yaqulu ala ahli illa mani bi taba shiga gidana ba sai tare da ni fa qama sa'd ibn mu'adh al-ansari fa qala da manzo Allah ce wa sai min hanzari ma'ana wa sai daukar min fansa wa sai kare ni wa sai. wa zai zai sakayya akan wannan munafiki ne sai wannan saadu ibn mu'adh al-ansari fa kana sai tashi ce ana a'aduka min ya rasulullah yana sai ba farsa akan sa in kana min al-aus darabna ruhu in cikin aus ne za mu sare shi wa in kana min ikwanina al-khazraj amartana fa fa'alna amra in cikin mu ne da ma za mu in kuma cikin khazraj ne sai mu jirayi me kake so kai masa sai mu yi قالت fa qama بن عبادة ubada sai ma kusanci ya بن عبادة وهو سيد ubada wa رجل صالح hasanat wa mutumin amma da sa'd bin azib bai wannan in cikin kabila mu ne mu kashe shi in cikin kabila ɗan uwan mu ne mu jiraye ka abinda kace mai masa sai mu masa sai nan da sai tashi walakin walakin jahalatu alhamiyya mutumin kirki amma ba zanci sai taso masa wa qala li sa'd ibn mu'adh kadzabta yace ƙarya kake ba za a kashe shi ba baka isa ba la amru la la taqtuluhu wa la taqdimu ala qatlihi وقام حسين بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ وقال لسعد بن عباده كذبت لامر الله لنقتلنه sai wannan kuma ce kariya kake wallahi za mu kashe shi fa innaka munafiq tujadilu anil munafiqina kai munafiki ne kana goyon bayan munafiki fasara hanyani al-aus wal khazraj sai fitina za ta tashi tsakanin al-aus da khazraj hatta hamu an yartaji har suka so su yi kashe kashe wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضه حتى سكتوا وسكتا من زال الله بيقول شبيرة تيموس أي حقوني أزونا أي حقوني أي حقوني هارس تيشوه قالت نانا عائشة wa bakaitu yaumi zalika na yi kuka wannan ranar la yarqabuni damun wala aqtahilu bi ta ce hawaye baya tsayawa kuma bacci bacci bacci ya ki shiga idona ta kasa bacci kuma bakaitu lailati al-muqbila ce daren da ke zuwa wannan ma'ana kwana biyu tara la yarqabuni damun wala aqtahilu bi nawmi wa abawaya yadhunnani anna al-bukaa faliqun kabir iyaye na sai na abubakar da umar ruwa suna zaton cewa wannan kukan ma sai tsaga min hajja sai kashe niki babai da ma kuma jalisa da indi ce muna zaune ina zaune ga na abubakar ga ta umar ruwa wa ana abki ce tana zaune tsakanin su tana kuka ista'azanat alayya mar'atun min al-ansari fa adibtu laha sai ga wata mace cikin matan lansarawa ta zo ta nemi izini ta shigo sai ta ce ki shigo sai ta shigo fa jalasat tab sai ta zo ta zauna tana taya ni kuka qalat fa baina nahnu ala zalik tace muna cikin wannan hali ga abubakar ga umar ga ni ina kuka ga kawata ta zo tana taya ni kuka دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس منا cikin wannan hali sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo yayin sallama sai zauna ga manzon Allah ga sayyidina Abubakar ga ummu Ruman ga nana Aisha ga wannan kawarta da take taya da kula qalat tace wa lam yajlis indi منذ قيل لي ما قيل tace manzon Allah bai taba zama kusa da ni ba tun da aka faɗi wannan kalma ma'ana da yazo bai zama kusa da ni ba sai ne bangaren sayyidina abubakar wa qad labita shahran la yuha ilayhi fi sha'ni bi shay'in tace manzo Allah ya zauna wata daya wahayi bai sauko masa ba dangane da al'amari na qalat da manzo Allah ya zauna fa tashahhada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina jalasa thumma qala inna alhamdulillahi kaza kaza sannan sai yace amma ba'ad bayan haka ya aishatu fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza aisha na ji labari dangane game da ke an ce kaza an ce kaza an ce kaza fa in kunki bari'atan fa sayubarri'uki Allah in ba ki da laifi Allah zai barranta da ki zai wani wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirullah wa tubu a kuma kin san kin yi laifin ne ni gafara Allah ki tuba ki kuma Allah fa inna al-abda idha atarba bi ba thumma ba taba Allah alayhi saboda bawa in yi kirafi da yayi laifi ya tuba Allah na da masa da wanne ne na aiki zata ta zance mana kai ko wannan ba manzo Allah ya shahu ya kawo ma'ana kamar wata wani bishara zai wata bishara zai yace bayan haka in ba ki da laifi Allah zai wanke amma in kin san kin yi zunubi ki tuba ki yi istighfari ki kuma ki koma ga Allah saboda bawa in yayi yayi kira da cewa yayi ya tuba Allah na gafara qalat falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalat tace da manzo Allah na fadar haka khalasa dam'i hatta ma uhisu minhu qatra tace sai hawayen da ke zuwa min idan rashe suka sai suka kafe ko ni ko bai zuwa masalan ta fi karfin hawaye fa qultu li abi ajib anni alaihi ma ka ce ba ka amsa manzo Allah abin da ya faɗa wannan magana ta fi karfi na kai ne babban mutum kai ne kaza kai ka abin da ka faɗa fa wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina ce wallahi ban san abin da zan faɗa wa fa qultu li ummi sai ta ji wajen mahaifiyarta ajibi anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki amsa mini mana saboda ki ce babban kisa abin da zaki faɗa manzo Allah ba ku sani bane ko kuna shakka ne قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ga Na abin da ya fada mahaifinta ko wace ce ita ba ta isa ya goyi bayan ta yi barbar sanata ba mahaifiyarta ko wace ce ki ba shekara kuma sha biyar ba ko shekara ki uku ne ba ki sa barbar Allah goyi bayan ta ba ita ko ya ya za ta yi fa qult wa ana jariyatun hadithatu sinni sai na fada ni kuma yariya ce karama تحفظ كثيرا من القرآن تجي باتا معنى باتا كرت القرآن معنى كتن تسجل متحدث إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم به ما na san cewa kun ji wannan labari kuma magana ta yi tasiri a cikin zukatan kuma kuka gaskata yasa kun kyale da haka in ba gaskata ba iyaye ba jawabi فإن in لكم إني inni والله يعلم أني anni لا تصدقوني بذلك إن zalika in na ce muku ku iyaye na يا yi wannan laifi kuma Allah ya sani ya shaida ban yi ba ba za ku su gaskata ni ba don بأمر ta يعلم أني cikin لا kuma in kuma na ce muku na Allah ya sani ya shi da yi ba za ku kaskata don abin da ya zauna zuciya ku ne wa inni wallahi ta ce na rantsa da Allah ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فا أبن سيدي على الرواية سي أبن محي النبي يوسف يبدأ فصبر والله المستعان فصبر جميل والله المستعان على ما نسي أي أيوة، ما بزغلنا بلي ورنا مزيزي قواتي hawaye sai kuma kwanta ya cika masa ida ya ce shekara goma sha biyar ko goma sha shida manzo Allah ne ya ubanki ya ba ki ba shi ba ki tun daga masa Allah ya za ku bai da zaki sanyi ta ce ban ba abin da zan faɗa wa manzo Allah ya ta yi ta ce wallahi tallahi yana san wannan labarin da ubanki ya yi tasiri ga dan har kun gaskata to in na ce muku ban yi ba ba za ku gaskata ni ba in na ce muku kuma nayi za ku gaskata me na mana iyayen sun yi mai kenan magana ta yi tasiri a cikin tun da wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana komai ba yayin sun ga wannan ta ce abin da zan faɗa shi ne fa sabru jarir wallahu musta'an ala ma bisani ko wace ce ke duk darajar ki duk rashin darajar ki duk gatan ki duk rashin gatan ki sai Allah ya jarrabe ki ka sani ko wane ne kai duk ka duk rashin ka duk ka duk rashin ka sai Allah ya jarrabe ka kuma ka sani duk wata baiwa da Allah ya wuce ya ya jarrabe Allah ya mana aisha baiwa manzo Allah yana ka tana da kyau to sai nan kware ce sa kada ki bi na na aisha da bi kyau kada ki bi abin da take manzo Allah ke baki ki zaki sai sake ki ya ta bi kyau duk wannan dauka da Allah ya ba ya ya ya in Allah ya isa kana gwamna sai Allah ya jarrabe ka kana sarki sai Allah ya jarrabe ka kana malami sai Allah ya jarrabe ka kana dan kasuwa sai Allah ya jarrabe ka saboda abinda aka halice ka dan kai maka kenan wani shi da fakra بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ‘yan shekara goma sha da ko ko sha duniya duk ta tashi da ina za ta samu kai in yanzu ne sai a yi sai yi ba haka zan yanzu mai gida ya bani baya mahaifi na bada baya mahaifi ta bada bada baya fa sabru jamil wallahu ta'ala alim qalat thumma tahawwalu fadjat ala firashi tace tana fadar haka sai ta kwanta kai shi kudin qalat wa ana wallahi ni idin a'lamu anni bari'a tace a lokacin na sani na sakankace ko Allah ya sani ya sakankace ni bai komai ba Allah zai faranta ni wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati walakin wallahi ma kuntu azunnu an yunzala fi sha'ani wahyu yutla tace ta san ba ta yi komai ba kuma ta san Allah sai wanke ta amma ba ta taba tsammanin cewa za a saukar da ayar alqur'ani saboda ita ana karanta ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في أمر يتلى في أمر يتلى تجي آية بنك سبا إلا قال الناية da Allah ya saukar da aya dangane da in ma'ana karanta ta ce ban isa ba walakin in kuntu arju an yara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil nawmi rubiya yubarrikuni Allah biha to yi kika ce ke ba isa sa Allah ya saukar da aya da ke ba to ya zai a wanke ki sai ta ce ina kyauta zato manzon Allah zai yi mafarki da Allah zai nuna mishi cewa na barranta daga wannan abu amma Allah bai nuna masa ko wannan ba al'amari ne mai hatsari ba na Aisha ba ce nayi mafarki manzo Allah ya ce kaza ba manzo Allah ya ce nayi mafarki ga maka ga yadda al'amar yake ba wanda zai zo ya ce yayi mafarki kaza ya mafarki kaza wallahi Allah ya yi قالت تتي فوالله لا رسي الله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ta ce والله wannan hali da muke ciki manzon Allah bai tashi ba bai yi wani motsi ba wala kharaja min ahli albayt ahad kuna nan ba wanda ya fita ga manzon Allah sai na Abubakar Umar Umar na na Aisha da wannan kawata da ta zo da karanta mata ta taya ta kuka yace muna zaune hatta anzalallahu azza wa jalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam tace tana zaune sai ta ga Allah yana sabon manzon Allah saboda ta san manzon Allah kana sabon masa da alƙur'ani ya fuskar sa fa akhadahu ma kana ya'udhu min al-qurha inda al-wahyi ace sai daga fuskar manzo Allah ta canza ga gumi hatta innahu la yatahaddaru bihi mithlu tumani min al-ra ace sai ga sai ga zuba gumi na ta gudana ka ce abin nan abin dukule lulubi fil yawmi shad a cikin rana mai tsananin sanyi amma ga manzo Allah yana gumi min thiqal al-qawl alladhi unzila alayhi saboda nauyin ayoyin da ake sauka masa قالت نرى عائشة فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك يا يا من زن الله wannan hali da yake ciki halin داريا فكان أول كلمة تكلم بها أن قال تجيب هر كم أبين من زن الله بدا cewa yayi abshiri ya aisha albishirinki ya aisha amma allahu faqad barra'aki Allah ya barrantar da ke ya wanke faqalat li ummi sai ummu ruwan mahaifiyata ta ce komi ilai tashi ki je ki sumbaci koshin manzon Allah ki gode masa ki gode ma Allah da sumban ta yi masu Allah biyayya saboda Allah ya wanke fa qultu yar yariya karama sai ta ce wallahi la aqulu wala ahmadu illa Allah huwa alladhi anzala bara'ati Allah kisa abinda malamai suka fara suka ce tun daga farkon kisa har karshen kisa ibtila ne kisa sai ka shiga da imani kada ka shiga da asanci da dabara da aure aure sai ka auna maka ka fitina ka shiga ciki da imani sai ka fita lafiya in ba haka ba mahaifiyar ta ce ki tashi ki je ki sumbanci ko shi manzon Allah ki kone masa ta ce wallahi la aqulu ilayhi ta saba ko gabe da wa karamin aiki ne wala ahmadu illallah ba zan gode ba kowa ba sai Allah huwa allazi anzala a shi ya saukar da barranta a cikin alqur'ani ce fa anzala Allah azza wa jalla إن الذين جاءوا بالإفك أسوة منكم عشر آيات في سورة النور فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآية براءتي قالت فقال أبو بكر وتفكين الحكومة akwai wani bawon Allah ne barin tusa gidan sai na bakwai shi ne gifiru ba da Aisha ba sai na ke ba shi da sha shi yake daukar nauyinsa kuma shi ya je yayi abin zai raba manzon Allah da yar Abubakar da aka na na aisha sai abubakar ce wa kana yunfiqu ala mistahi li karamatihi minhu wa akwai dangantaka tsakanin da kuma talaka ne kwanon tuwonsa da kwanon da da da da da da mene da kokununsa da komansa gidansa yana maka raki ba shi da sha wallahi la unfiqu alayhi shay'an abada sai na na rantsi Allah daga haka kawai ya tashi hankalin duniya baki daya ya tashi hankalin manzon Allah ya tashi hankalina ya tashi hankalin Ummu Ruman ya tashi hankalin Aisha ya tashi hankalin duk mu'minai daga yau kada kwanon tuwo sai shigo gidana har abada ba'da allazi qala li Aisha bayan abin da ya faɗa ma Aisha فأنزل الله عز وجل سي الله ما هو يقدر مثال سيتي ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا الفضل منكم an yi mutumul ruwa su ce ba za su ba dan uwaye su akwai dangantaka su ce yau ba za ba ka abinci ba tun da ka tarar hankali da miskinai da ya kama kada ku gina zuwa cewa za ku kula da su ne ana ibu na an yi sallah da ku ba ku so da ku gafara ne a nuna mai banda sun na bakwai wani imani sun yi sai sai na ta gida wace ina so kai mai gafara misali a dawo ba mu mista in ma ni ko ake sa masa yanzu shinkafar da abu da za a ci za banda imani nan shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mas'alar malamai da kansu suna yanke cewa wannan zamani zamani ne da nau'in khas mutane ne Allah ya halicce su nau'in khas al-fariqul akbar al-rahilul awwal ce duk abin da ke faruwa kai lissafi sai ce ban da imani ba abin da ke aiki ciki hankali ya yi kaɗan da ke in ba haka da manzo Allah ya saki zai da zai yi saki zai da manzo Allah zai aure ta yace kai zo ko mijinta da saki da je ka neman miji ta zama an taɓa yana eh ke ka kai mai kutuba sai ya tashi tiriyan tiriyan ya je wajen Zainab tana ganin mijinta ne da ne saki gashi ya zo manzo Allah ya turo shi manzo Allah yana yana kurbai to zai shiga masallaci na yi istighfar zai shiga masallaci yi istighfar sahabi da aka zo aka yi ruwa saboda imani sai ce kai mutumin maka kabar muke raka zo madina an kulla ɗan uwantaka tsakanina da kai dukiya ta zarraba in baka raka mata na guda hudu ko uku ko biyu je ka kalli wacce ka fi so zan sake ta ta inda kai ka aure banda imani waye zaka bai kuma da wannan lokaci tun da aka da namiji har da zuwa har nan kowa ya san cewa namiji yana da matarsa ya gaji da ita ta yi ashira kenan ko ya gaji da ita ba ta yi masa kyau ba ta yi masa kaza ya ya sake ta Ba ya son yi wani ya ba ta ba ta yi mai kyau ba ka son ta ba ka yi mene ka ce ka sake ta to ina ruwa kuma da ba ka son wani ya ne me zai same ka ce amma ta ne a cikin ta to amma waɗannan mutane aka ce hankali baya shiga cikin lamarin sai imani in ka shiga da tunanai da aure amma aure da aure aure sai ka ta aure maka da fitinu haka ka da ne amma ka shiga da imani sai ka fita da imani in ba ka wasu yadda abubakar ba shi da yare su baka ba na ra'ayi shi manzan Allah ba shi da mace da ya fi so kamar na na Aisha kuma wannan mai zai kirkir wannan fitina sai na maka ce an daina ba shi abinci Allah ce a ba abu ne ake yi ai kai ba ka so ai ma gafara ne ya ce ina so ce sai maka yafe masa wannan mutum me yasa sai sa a yafe masa da Allah banda imani me zai sa a yafe ma wannan mutumin Allah shi ala ta yi kuna ayyar da Allah kuma ba sa Allah gafarta muku ne ko an gafarta musu ya ce a dawo da kwano da shi a dawo a dawo inda kwano ɗaya ne a dawo da kwano miya biyu da miya inda ka zani ma na aka dawo da kuma aka ci gaba shi kenan yanzu sai na baka zai tura da shi da da Allah ya yi magana قال هبان بن موسى قال عبد الله بن hadhihi arja ayatu fi kitabillah ce wannan aya a cikin littafin Allah ita ce aya da aka fi kaunar in sha karkare ne muka da da gafarta zulmai wala ya'tali kullu fadlikum wasa'ati ayyukum lil qurba wal yatama wal masakin ana tuhibbuna an yaghfira lakum kuma ba su Allah kuma kuma أبو بكر والله inni la uhibbu an yaghfir Allah na rasul Allah ina san Allah ya gafarta min faraja ila bisrin annabaqa allati kana yuqu alayhi wa qala la anzibuha min abada shi sa ke dawo da ciyarwar mista za ta bashi ciyarwa yace wallahi ba za hana ba za daina ba har abada قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى عائشة تجيك بدأت a lokacin da mas'ala ta kai inda ta kai fitina ta kai inda ta kai sai manzo Allah ya tambayi na Zainab sa'ala Zainab binta Jahsh zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam an amri ma alim yace Zainab me kika sani game da Aisha aw ma ra'ayt me kika sani ko me kika gani game da ita fa qalat ya rasulullahi ahmi sam'i wa basari tace ina kiyaye kunne na da idanuna wallahi ma alimtu illa khayra to matsayin zainab ya kusa fin matsayin kowa don na aisha ce kalan aisha wa hiya lati kanat tusamini min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ita ce kadai take tanaci da ni a wajen soyayya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tambaya ta ba ta samu dama ba kenan ta fada ta fada ta fada yace sai tsantseni ya kiyaye ta sai sai tsantseni mata kalli halin da muke ciki na kowa yana sai ya shiga wajen manzon Allah ta ce ita ce kyakkyawa ta kai ita ce ke jayayya take ke mene eh? eh? ta ke kokayya da ni kudin doki kenan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka samu point ne yanzu da ka samu inda zaka karya ne amma ana tambayar ta ce nan ai ce ke san ne ya kare ta ce ba abin da na sani game da ta sai an fa asaba Allah bil wara sai Allah ya kare ta da tsantsiye ne wa qafiqat ukhtuha hamnatu bint jahsh tuharibu laha sai ta zo ta dauki wannan dama tana yaba yaki don ta karya Aisha fa halakat fi man qala fi man halaka sai ta ba ta halaka ke yaki ita ce kyakkyawa ita ke jayayya da na Aisha wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tsantsiye ta ce ba abin da tsantsiye alheri ke kuma kanwanta sai ka samu dama sai ka ce bari kima ya yi yanki ya yi ya yi da rana aisha ta je ta faɗa ayi kaza tana fata sunan na aisha sai ta ba ta halatta قال الزهري فهذا ما انتهى الينا من امر هؤلاء الرهط وقال في حديث يونس اهتملته الحميه يتي wannan yar kawwan zainab din nan sai ma kuzanci ya zo mata ta je tana yaki tana yakar aisha tana ba eh, yarta alam hadathani abu rabi'al ataki lokaci ya cika saura minti nawa saura minti biyu قال وحدثني ابو ربيع الاتكي قال حدثنا قريب بن سليمان واول السند قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري بمثل حديث يونس ومعمر باسنادهما وفي حديث فليح اجتهدت الحميه كما قال معمر وفي حديث صالح احتملت الحمية كقول يونس وزاد في حديث صالح قال وهو <coughs> كانت عائشة تكره أن يصب عندها حسان حسان بن ثابت هنا amma na na aiki ce ba na so ka zagi hassan saboda yana kare wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata kulu fa innahu qala tace ai hassan ya faɗa ya kare mai gida ya kare wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya bata min babu fa inna abi wa walidahu wa ibni mahaifina da kakana da mahaifinsa da mutuncin mu li irdi muhammadin minkum wiqa وزاد ايضا قال هو قالت عائشه والله ان الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله نفسي بيده ما كشفت قط من عائشه والله wannan mutumin da ya aka zarge shi ya yi rantsuwa ce tun da aka haife shi bai taɓa ɗaga ruwan mace ba haka don ya ga jikin da ba balle ya sa su kashi قالت ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله وفي حديث يقول إبراهيم مؤمنين في نهر الظهيرة وجدت مؤمنين وقال عبد الرزاق مؤمنين قال عبد الحميد قلت لعبد الرزاق ما قوله مؤمنين قال الوقرة شدة الحر إلى معنى مؤمنين الوقرة سند سافرانا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت لما ذكر من شاني الذي ذكر وما علمت به tace yayin da aka faɗa dangane da ni abin da aka faɗa ni kuma ban sani ba kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khatiban fatashahada tace sai manzo Allah ta shi, yana ba sai ya tashahhud فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي yace ina son bani shawara a cikin mutanen da suka sarki iyalaina wa aibullahi na rantsi da Allah ma alimtu ala ahli min su'in qad ban san wani abin da bai tabbata dace ba game da iyalaina har abada وأبلوهم بمن بمن والله ما علمت عليه من سوء قط suka zarge ta kuma da wanda shi ban taba ganin wani abin da bai dace ba game da shi ba wala da kana bai illa wa ana hadir bai taba shigowa gida na sai ina ko tare da ni wala qattu fi sabarin illa qaba mali ban taba zuwa yaki ko tafiya ba sai yana tare da ni وساق الحديث في قصته وفيه ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل جاريتي ta ce manzon Allah ya shigo gida sai tambayi jariya ya yar aiki faqalat wallahi ma alimtu alaiha aib ta ce wallahi ba san aibi game da Aisha ba illa anna kanat tadkhulu hatta tadkhula shatu fata kullu ajinaha ba abin da ta yi sai da ta yi a goya ma ta shigo ta canja abin da ke gida أو قالت أميرها شكا شابا فانتهرها بعض أصحابي وقال أصدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفعل يا كسي وني في يريد تفعل قسكيا fada manzo Allah gaskiya kai koyi komai hatta aslamuna har da sun da faɗi wani abin da su wa qalat subhanallah wallahi ma alimtu alayya illa ma ya'lamu as-sa'id ala kibri dhahab al-ahmar yace wallahi ba abin da sani bane sai yadda kasar makeri ya san zinariya ba duk shida shida shi game da danci ma'ana na san ta sosai ba da barbanci ko kaɗan وقد بلغ الامر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت عنك نفي انثى قد ma ka bashi labari aka ce ɗaukuna da aisha da kai munafukai sun ce kaza kaza ya ce subhanallah wallahi tun da nake ban taba mutum tun a ba a cikin aikin قالت عائشة وقتل شهيدا في سبيل الله وفيه أيضا من الزيادة وكان الذين تكلموا به مصدر وحمنا وحسان مصدر وحمنا وزينب وحسان من ذلك وربيها بمن يشاء ويقتل وأما المنافق عبد الله بن أبي وهو الذي كان يستوشيه ويتبعه شيكي يا دعوة يا تتارى لا بارين يا دعوة تتوتر وهو الذي تولى كبره وحملها me aka fahimci cikin wannan kisa Amin.